بهم بإحكام الدين وبعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب بول الصبيان باب بول الصبيان باب دكي بيان hukuncin fitsarin yara kan kanana yaro ƙarami in yayi fitsari ya taba mutum ko ya taba tufa ko wuri menene hukuncinsa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه عن كربونة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تشي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي an kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ɗan yaro karami fa bala ala taubihi sai yaron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi ya rika sai yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitsari a cikin tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ruwa aka ya wanke wurin za mu ga hukunci ya kasu kashi biyu a nan wata riwayar da za ta zo za a ji a ta ce an kawo yaro karami bai fara cin abinci ba tukun ma'ana yana shan nonon babarsa bai fara cin abinci ba da ya yi fitsari a jikin ma'aiki ko tufar ma'aiki sai aka yayyafa ruwa nan aka samu bambanci tsakanin hukuncin yaro karami da bai fara cin abinci ba da yaro karami da ya fara da yake cin abinci hukuncin yaro karami da bai fara cin abinci ba fitsari kan ya taba tufa sai a yayyafa ruwa ya wadatar wani yaro kuma da yake ya san to matasa yana shan nono amma yana cin abinci ya fara cin abinci ko ya daina shan nono yana cin abinci in ya fitsari sai a wanke to wannan hukunci yake fada fa fa'atba'ahu iyahu da aka kawo masa yaro karami ya ɗauke shi ya rika dama mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yi da yara yakan rika yaro dan yaro karan yana masa tawai yana wasa da shi baya cin yaro baya duk sa'an da ka kawo dan saurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yayi masa addu'a ba zai ce ba zai ba zai ce a'a ba zai ce a'a ba sai ya karbe shi ya rika har wata rana ya ɗauki dan yaro karami ko jikarsa ne yana tawai yace fito da harshen sa yana wasa da yaro sai wani sahabi mutumin kauye ya zo yace ma sha Allah innakum taf'aluna hakaza li asratun لم لا أفعل بواحدة منهم بواحد منهم هكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم da zai tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da yaro yana wasa da shi yana tawo yana wasa da shi sahabbai yace masha Allah kun kai wasa da yara kuka dauki ƴaƴanku ai ina da ƴaƴa guda goma ban taba daukan da ina miki haka ba sai manzon Allah yace duk wanda baya jin kai Allah ba zai jin kai ba man la yarham la yarham قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ام قيس بنت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضعه ولم يغسله an karbo daga ummi kai yar misal tace ita ta kawo ɗanta ƙarami bai fara cin abinci ba ta kawo shi wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ujrihi sai manzon Allah ya karbi dan dan ya dora shi akan cinyarsa matar kaka fi ujrihi ya dora shi akan cinyarsa mai daraja sai yaron yayi fitsari فبال على ثوبه سيار يبولي يبقاري أكن تفن a kan الله عليه وسلم فدعا بماء كما زال الله يتي أكاوروا فنبحه سيين جيي يفروا أحند فقار يتبع ولم يغسله سكتين أكتي ديوان كفقار با wannan shi ya bambance hukunci tsakanin yaro kankani wanda ya fara cin abinci da wanda bai fara cin abinci ba na farko aka ce sai ya ɗebi ruwa ya ce a kawo ruwa ya wanke wurin a wannan hadisi na sai ta bayyana cewa yaron ma kankane ne bai fara cin abinci ba kuma mai riwaya ya ce ta ya ce a kawo da aka kawo ruwa sai ya yafa tsarin ba lam yaghsilhu bai wanke ba babul bawl qa'iman wa qa'ida babin da ke bayanin halaccin mutum ya yi fitsari ko bauli a tsaye ko a tsugunne قال حدثنا آدم قال حدثنا الكوبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ an karbo daga Huzaifa dan Yamani Huzaifa dan Yamani sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce da shi sahibu sir ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi yi asiri da shi ya bayyana miki abubuwa waɗanda suke al'amari ne masu wuya waɗansu mutane ce wani da wani kan da shi wani munafiki ne wani munafiki ne Shi ya ake yasa ake ce ma Huzaifa sahibu sir da wata rana sai sayyidina Umar tare da cewa sai na Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza salaka Umarun fajjan فلقى الشيطان فجا غيره sayyidina عمر ya shiga hanya sai dan zai kauce ko ta hanya amma duk da shi sai da yazo wurin huzaifa الله ya huzaifa na الله ما da Allah na gama ka da Allah madaukakin الله ina cikin waɗanda وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka yau zai yake ba ka kada ya sai da ya bashi jawabi yake ba ka cikin wa'anda manzon Allah ya koyi yake mini ya faɗa mini su munafikai ne kuma sai ya kulle kofar yace kada kuma wani ya tambaye ni dan kada kina ta tashi wani zai tambaya wani zai tambaya wani zai tambaya in aka tafi aka tafi sai a shigo wurin waɗanda manzon Allah ya ambaci sunan su in ya ci fata in yayi ƙarya yayi ƙarya sahabi ba zai ƙarya ba in kuma ya faɗa fitina ta tashi Huzaifa ce. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا زوجوج وألف متاني فبال قائما سيئة فاري سيئة thumma da'a bima'in sai yace yace a kawo ruwa faji'tuhu bima'in fatawadda'a sai na zo miki da ruwa fatawadda'a ai sai sarki sa'annan yayi alwala to sabani ya zo wurin sahabbai nana Aisha ce man qala lakum inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu wanda duk yace muku manzon Allah da wasu tsari sai kada ku gaskata shi sai aka samu riwaya ingantacce riwaya Uzaifa yace ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubata ta qaumi manzon Allah ya zo juji a wata unguwa ta wata mutane a juji sai ya tsaya ya tsari ni na kawo masa ruwa ma yayi sarki alwala sai malamai suka ce Aisha tana ba da labarin abin da ta sani ne ko a cikin gida ko ko a'a abin da ta sani ita ba ta taba ganin haka ba shi yasa ta ce duk wanda ya faɗa muku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsari sai kada ku gaskata shi to zai fa ya gani shi ma sahabi ne ya tabbata ya sa malamai suka ce ya halatta mutum ya tsari tsaye ko a tsugunne sai dai in ka san cewa an kai tsari tsaye fitsarin zai fantsamo ya zuba a jikinka shi ne za ka shiga cikin hukuncin waɗanda suka hadisin da ya shige jiya innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiri amma ahduhuma fa kana la yastakiru min al saboda sababin azaban kabari da ya kasance baya sa kayawa baya sa sutura baya kare tsakani da fitsari amma har in kasancewa za ka iya tsayawa ka yi ba da fitsa cewa fitsarin ya ya tafe ka ba malamai suka ce ya halatta dalili ga shi zai ce a tasu ba ta da kaumi باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط باب da ke bayani cewa mutum zai ji tsari wurin abokinsa sa'annan kuma ya sakaya da garu ma'ana mutum na kusa da kai sai a samu garu na tsakanin kumana yana baya kenan kana fitsari aka ce ya halatta قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطه قوم خلف خلف خائف فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ an karbo daga Uzai fadan Yamani Allah ya dare shi ce. ra'aiti ni ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam na tamaja na ganni gani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna zazzagawa a cikin Madina muna kewaya muna tafiya a cikin Madina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko shi wannan shahadi ko wannan ko ko biyu ko uku suna tafiya za su unguwa za su sulhu ne za su gaida wani ne za su biyan wata bukata ce suna tare da shi matansa suna ganin abubuwan da yake yi a gida su ba mu labarin koya sahabbansa na tafiya da shi a kan titi a loko a ina ne suna ganin me yake aikatawa su ma su ba mu labari dan mu koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu san menene ya halatta mu yi a cikin addini menene yake ya haramta mu aikata a cikin addini sai ce ra'aytu ni ana wan nabi sallallahu alaihi wasallama na tamasha sai ga ni tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna tafiya a cikin Madina fa ata subata qaumin sai yazo wurin wani jujin wasu mutane khalfa ha'isin bayan wata gona ko wani garu fa kama sai ya tsaya kama ya kuma ahadukum kamar yadda ɗayan ku ke tsayawa fa bala sai ya fitsari wannan nassi ne cewa Huzaifa ya gani da yake gashi ya kamanta ya wasafa halin da ake ciki kan tabastu minhu zai da yake da daga manzon Allah zai yi tsari sai na nesa na sai na jari na janye jikina sai na gudu nake na ja ba na ja da baya na nesa ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayya fa jitu sai yayi min nuni ai ya kira da yace na taho fa sai na zo fa kuntu inda aqibaihi sai na tsaya can bayan hatta faraga har sai da gama fitsari shi ne dalilin da yake da ya gama fitsari ne ne na kawo masa ruwa yayi tsarki alwala babul bauli inda su ba saki kaumin babin da ke hana ke nuna cewa ya alatta mutum ya yi tsari wurin jujin wa'yansu mutane hadisi ɗaya ne imam al-bukhari sai ya rawaito shi muktasaran in yana son ya kafa dalili da wata matsala sai ya rawaito hadisin a takaice ya zabi matsalar da yake so ya kafa dalili da da ita sa'an nan in ya zo kuma yana son ya kafa dalili a kan wata matsala dalilin kuma na cikin wannan hadisi sai sake kawo wannan hadisi da wannan riwaya ko ta wata hanya daban don ya tabbatar da cewa wannan hadisi ya inganta ya tabbata hadisi ɗaya za a iya cire hukunce hukunce guda goma ko hamsin ko ɗari a ciki قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شوبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أهلهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما an karbo daga abu wa'il ya ce abu musa al-ash'ari ya kasance yana tsanantawa a cikin sha'anin fitsari ويقول سيتي إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أهلهم قرضه yana cewa hukuncin najasar fitsari a cikin bani isra'ila in najasar fitsari ta taba jikin mutum sai ya kan karaurin ko ta taba rigar mutum sai ya kan karaurin bai wadatu a wanke da ruwa ba wannan sassauci ne a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai matsaloli masu dimbin yawa da aka tsananta kan bani Isra'ila da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai Allah ya yi sassauci a ciki saboda al'umma su samu sassauci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fiyayyen annabawa duk baki daya haka al'ummar da suke siyayyun al'ummai duk baki daya da albarkan dan albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace sai abu musa yana iya rinka cewa bani isra'ila in fitsari ko bawali ya taba kifan su qaradahu sai ya kankare wurin قال حذيفة سيف حذيفة يتي ليته أنت إلى ماذا أبو موسى الأشعري يا تستوتا يا يسوع بيتكو ba. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم قبال قائما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يازو وجوج وإنت متاني سيد ساري باب غسل الدم باب لكي بيان سوى يا يا ذا أوانك جني إن يتبتبا sanin kowa ne cewa malamai akwai waɗansu malamai da suke ganin jini ba na jisa ba sai in yayi yawa wani suka ce jini ba najisa bane wani suka ce najisa ne to amma dukkan su da waɗanda suka faɗa da waɗanda suka ce ba najisa bane duk sun ijma'i kan cewa jinin haida da jinin biki da jinin istihaba din najisa قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضهه وتصلي فيه. an karbo daga Fatima ta karbo daga Asma'a ta ce, wata ja'at imra'atun nabiy sallallahu alaihi wa sallama wata mace ta cikin sahabbai ta zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fa qalat sai ta take ara aita ihdana ta idu fi saudi ka bani labari ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dayan mu ba ka da tufa sai daya ko ko tana da tufa amma sai sai aina har ka gama kwanakin hairanta a cikin wannan tufa sai ba ta suna'u yaya za ka yi da jinin hailan da ya taba tufarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta hukku sai ta kankare jinin dan ya buce kuma ta kuruhu sa'annan ta murje shi da ruwa kuma tsotan dahu ta wanke shi wato ta buce sa'annan ta yi sallah a ciki dan ya jinin ya buce sai ta kankare shi saboda ya shiga cikin jikin zanin ko tufa sai ta murje shi da ruwa sa'annan ta wanke wanda ke ciki ya fita sa'annan ta wanke sa'annan ta yi sallah قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة فاطمة ابنة أبي قبيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب فلا أكفر أفعد الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي أي أروة ابن الزبير ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت عن كربو daga Aisha Allah ya dade ta ce ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh fatimatu yar abi hubayshi ta zo ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai take ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun usfahadu ni mace ce da ake da nake kwarara jini nake zubar jini ina istihaza istihaza shine jinin da ke fita daga mahaifar mahaifar mace ba dan haila ko haihuwa ba dan cuta ko tsagewar jijiya ko rashin lafiya ko mace jini nake ni mace ce ina istihaza fala asburu bana sarkaka a cikin wata riwaya take sai na zauna shekara bakwai ina kwarara jini afa ada'u sala akan haka sai na daina sallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه sallallahu alaihi منزل الله صلى الله عليه ba haka ba آآ بحق بحق بني إنما ذلك عرق أي وانشاننك متشن جنيني ko jinin rashin lafiya ne walaisa da haidin ba haira ba ce fa iza akbarat haidatuki in kwanakin hairan ki suka zo fada isalata sai ki daina sallah wa idza adbarat in suka wuce fa asili an anki dama sai ki wanke jinin kuma salli sa'annan ki sallah wa qala abi sayyid wa yace tawadda ila kulli salati hatta yaji a zalika alwaqt urwa dan zubair yace sa'annan kowace sallah kowace sallah in ta zo sai ki sake alwala sa'annan ki sallah to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada mata hukunci duk mace da ke haila ta san kwanakin hailanta wata tana fara haila farkon wata wata tsakiyar wata wata karshen wata ta san kwanakin da take haila to duk sa'an da ta zo ta fada a cikin istihaba jinin rashin lafiya yana zubowa in ba za ta iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin rashin lafiya ba to ga hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ya gwada mata yadda za ta yi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su cikakken yanci na gaskiya wanda ba magana ba Ma faɗa ake yi ba a aikace ake yi yasa da namiji ko mace duk abin da ya same ka sai ka jiwa zai ka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da ka je da wani rikici ko wata damuwa wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kafin ka bar wurin ma'aiki sai ka warke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna addu'a ne ya ma addu'a in na ilimi ne yadda zai abinda zai gwada maka yadda za ka yi zai gwada maka yadda za ka yi dama to da yawa muna nanatawa muna maimaitawa a cikin wannan masallaci ko a cikin a cikin karatuttuka da muke yi duk sa'an da kake malami na addini ko mai koyar da addini a gida ne a toro ne a makaranta ce a jami'a ce kamata yayi ka bude zuciyarka ka shaurari koke-koken mutane musulmai ka taurari koke-koken ɗalaba almajirai kowa da abin da ke damun ka shaurari kowa wani yana bukatar nasiha sai ka bashi nasiha wata tana bukatar addu'ar da za ta yi Allah ya fitar da ita cikin wani abin sai ka shaurare ta in ba shaurara ake ba ba za a san menene mutane ke ciki ba wata tana nan wani ya neme ta da fasikanci takiya ko aure takiya ya je mata safi ya je mata sihiri tana ta firgita ko tana ta tana ta tana jini ba san me ya ba in ba samu kai wanda zai warware mata yace je ki ga addu'a kaza je ki ko ko je ki ga likita ko ko wannan hali da ke ci kaza kaza yaya za ta yi da halinta gidansu ba za ba a gwada mata ba makaranta ba wanda zai shaurara mata ina za ta kai kara ko ina zai kai kara ya bar garin ya zo karatu kuɗi ya kare ko yana jin labari garin su al'amurra ba daɗi ya iyayen na ciki ba shi cikin kwanciyar hankali sai ka ce babu wata alaka tsakanin ka da shi sai dai jarrabawa kaɗai ina musulunci yaya za ka idar da sakon musulunci to da ta zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mata in mace ta san kwanakin hailanta farkon wata ne duk sa'an da ta shiga cikin wannan hali na istihaba tana zubar da jini ba ba tsagaitawa to manzon Allah yake sai ki dakata duk sa'an da kika ga kwanakin da kike haila din ya zo sai ki dakata sallah dan ba za ki iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaba ba dan in mace tana iya bambanta tsakanin jinin haila da istihaba babu damuwa ga san wannan jinin haila ne wannan lokacin haila ne yazo ga san wannan jinin istihaba ne ba za ka daina sallah ba za ka daina sallah ba shin wadda ba za ta iya bambanta tsakanin jinin haila da istihaza ba ya za ta yi sai manzon Allah yake ai kin san kwanakin da ke yi kwana ɗaya ne kwana uku ne biyar ne bakwai ne tara ne farkon wata ne tsakiyar wata ne karshen wata ne kin san lokacin da kike yi to saboda haka a shar'ance shari'a a kan ki ne duk sa'an da waɗannan kwanaki na hailan suka zo sai ki dakatar da sallah jinin na fita sai ki wanke ki yi ki daure ki sa sun mai menene sa'an nan ki shiga ki sallah ki daina sallah a lokacin in wa'annan kwanakin suka zama ɗaya ne ko uku ko biyar ko bakwai in suka wuce sa'annan sai ki yi tsarki ki wanke jinin sa'annan ki sa abu ki tare sai ki shiga sallar ki har sai waɗannan kwanaki kuma sun zo to shine urwa ya karo wani hukunci wani suka ce ba daga urwa bane akwai riwaya da ta zo manzon Allah ce sa'annan ki rinka yin sallah ko wace sallah alwala kirin yin alwala kowace sallah don da abin da ya kamata shine da yake istihaba ce rashin lafiya in yi alwala sai wani abin da zai warware alwalan ya zo cikin sa sake alwala amma a sai aka bata hukunci aka ce duk sa'an da kika ta san masalla sai ki sake alwala duk sa'an da zaki sallah sai ki alwala wannan hukunci wanda ta san kwanakin ta kenan da take haila wanda bata san kwanakin ta ba kuma yaya zaki za ta yi sai manzon Allah yake kina zaki haila kina haila kwanaki kaza kwanaki kaza a cikin ilimin Allah a cikin sanin Allah madaukakin sarki sai ba sani ba amma Allah ya sani sai sa in sai a duba mafi yawanci galibin da suke haila wani suka ce sai a kalli iyayenta da kanninta da yayyanta kwanaki nawa suke yi sai a bata hukuncin wannan ko kuwa a duba mafi yawancin mata aida kwana nawa suke yi wayan suna uku wayan su biyar wayan su bakwai tara zuwa har a sai a duba mafi yawancin mata wanne ne suke sai a ɗauki wannan hukunci a ɗora mata yasa kowane wata waɗannan kwanaki in kwana biyar ne sai ta dakatar da sallah dan ba ta bambanta tsakanin jinin haila da na istihaba ko wa'annan kwanakin suka wuce sa'annan sai ta yi tsarki sai ta shiga sallarta wannan jinin na rashin lafiya ne sai ta je ta nemi likita ya nemi masa magani hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya zantar kenan amma wace take iya bambanta tsakanin jinin haila da na istihaba sai ta yi aiki da abin da ta sani babu gaslin maniyi wa farkihi babin da ke bayanin cewa za a iya wanke mani a ya taba tufa kuma za a iya kankare shi dan dama mun ce malamai sun sabani wani suka ce najasa ce wani suka ce ba najasa bace karshe muka tabbatar da cewa zancen magana zancen fadar waɗanda suka tabbatar da cewa ba najasa ba ce magana su ita ce tafi karfi ita ce ita ce jayar to akan haka ba najasa ba ce sai suka ce to in ba najasa ba ce dan me za a ce an wanke ko an share sai suka ce ai majina ma ba najasa ba ce amma in ta taba ba sai a goge sai a kazanta idan kazanta ta zama kazanta ce ana share ta ne ko a goge ba dan najasa ba dan kazanta yake babu ghasl al wa farkihi wa gasli ma yusibu min almara mara yace babu babin da ke bayanin hukuncin wanke mani da kankare shi ya bushe wanke shi in yana danye da kankare shi ya bushe wa gasli ma yusibu min almara min almar'a da wanke abin da yake samun jikin mutum daga al'auran mace lokacin da suka yi gogayya suka yi mubashara قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشه قالت كنت اغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه an karbo daga Aisha Allah ya daidaita tace kuntu absilul janaba na kasance ina wanke maniyi daga tufar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fa yakhruju ila salati sai fita zuwa sallah wa inna buqa al fi ga alaman wanke ruwan da aka wanke wurin gashi yana cikin tufa ma zai fita zuwa sallah قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة وحول الإسناد وقال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء an karbo daga maimunu dan Sulaiman dan Yasar yace sa'altu Aisha na tambayi Aisha Allah ya tada ita anil mani yusibu yusibu sauba menene hukuncin mani in ya samu tufa فقالت سيتتي كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كسن إنا وانكي كده سفر معي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة سيتزوى صلى وأثر الغسل في ثوبه بقى الماء لا ألاما وانكي أتكنت فتا سيتزوى مصلاتي صلى ma'ana da a ce jisa ne da a ce mani jisa ce ko da wasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai sakaci ko ya taba tufar sa ko menene har a yi jinkiri sai lokacin da za yi sallah tun a wanke kuma ya dauki tufa ya sa za shi masallaci ba dalilin Imam al-Bukhari ke باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره أثره باب لكي بيان حكم بس أن دوان أبو يتبع فرقا كو منيين كو جنين ني كو تنجسا كو منيني سيكا وانكي ورن دروا ainihin abin ya tafi sauran alaman da ke wurin bai tafi ba menene hukuncin abin قال حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء أنكر بولا سليمان بن يسار يتي ناجي أنكر بولا amri dan maimun yace naji sulaiman dan yasar yana fada a cikin hukuncin kufar da maniyi ya taba ya same ta قال سيتي قالت عائشة عائشة رضي الله عنها تسي كنت أبتله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفن شيء إنا وانشي شيء كفر معي صلى الله عليه وسلم thumma yakhruju ila salati sa'annan ya fita zuwa sallah masallaci ba ke mutane sallah wa asarul ghasl fihi buqa'ul ma'i sa'annan ga alaman wankin da lai'in da alamar abin wurin tunda ainihin abin ya fita ko da na najasa sace, don alamar ta saura ta ki fita don ga Aisha ta ce na kasance ina wankewa alamar in ainihin ya tafi don alamar ta saura babu komai قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تقتل المنية من ثوب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة an karbo daga Aisha ta ce ita ta kasance tana wanke mani daga tufar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sa'annan tana ganin shi ga alamar inda ta wanke din ثم بعد ذلك انتقل الى حكم ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها dama امام bukhari yana kafa dalili cewa duk bawali na mutum na dan adam shine najasa amma bawalin rakumi ko saniya ko tinkiya ko menene waɗannan dabbobi yace bawlin su ko tsarin su ba najasa ba ce to shine ya kawo babu abwalil ibli wal jawabi wal ghanami wa marabidha babin bayanin hukuncin fitsarin baulin rakumi da sauran dabbobi da garken inda suke kwana duk inda dabbobi ke kwana baya rabuwa ba za ka taba raba shi da fitsarin su ko taroton su ba to shine imam al-bukhari ya kawo hadisi ya zai kafa hujja da cewa ba najasa ba ce وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه يتي أبو موسى الأشعري ياي صلى أدار البريد عند من ظني وعند أكا أيتيس البدار البريد ونورين الركام إعراب إن khalifa ya aiki mutum zuwa wani gwamna ko wani basarake in suka tafi inda suke sauka kenan to duk inda suka sauka a bar hawar su akwai inda suke ajiye su inda duk ake tattara dabbobi ana ce da shi garke kenan matattaran su kenan ma'an sai yake Abu Musa al-Ash'ari yayi salla a wurin garin bari wa da kuma inda ake zuba tarotin dabbobi wal bariyati ila jambihi ga kuma sarari ga wuri kusa da shi fili da a ce nan din na jasa ce tun da ba wahala ba ce sai ya tsallake ya je ya salla sai ya yi salla a cikin wurin فقال ها هنا والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء سيتي دنن دكان جد دين معنى بول دبوبي إن وإن نبانا جسامت قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عقل وغرينا فالتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاه وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقتل أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وهربوا الله ورسوله wannan hadisin shi ake cewa hadisul uraniyina duk inda kaje kaji malamai suna cewa hadisul uraniyina shine wannan hadisi dan akwai hadisai da suka jahara wurin malamai in kaji an ce hadisul muti'i salati ma'ana hadisi ne na wani balarabe da ya shigo masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune sai ya salla nafila sai je ya ce manzon Allah sallama assalamu alayka ya rasulullah sai manzon Allah ya ce wa alayka irji fa salli fa innaka lam tusalli sai koma ya sake sallan nafila manzon Allah na kallon sa sa'an ya dawo yace assalamu alayka ya rasulullah sai manzo Allah yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah ba kai sallah ba sai ya sake dawowa har sau uku sa'annan sai manzo yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallazi ba asaka bil haqqi la uhsinu ghayrahu fa na rantse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya bai iya wata sallar ba sai wace ka na yi abin da na iya kenan saboda haka ka sanar da ni ka kuwa da gwada ni ka ilmantar da ni ka sanar da ni ya ake sallah sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa sai in za ka yi sallah ka fuskanci alqibla kai kabbara kai har zuwa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa yasa shine ake cewa hadisin musiqu salati ma'ana bai iya sallah ba manzon Allah a cikin wata riwaya manzon Allah ce wallahi law mutta ala hadha ma ablahta abadan yace wallahi da ka mutu akan wancan sallan da ka iya ba za ka tsira ba wurin Allah har abada zuwa yayi masallaci sai na fila, eh sallar sa yadda yake ba babu kulawa a ciki babu ilimi a ciki a jahilci kamar yadda sallah mata ta suke yin sallah sallah tana shan tana samun wa alhalu wurin mata da mata yayi mutum kowa ya kula da matarsa da ƴarsa da masa ce kakarsa ce ko mai ne kowa ce ce wajibi ne kanka ku gwada mata yadda ake yin sallah sosai ta samu sallar ta samu karbuwa duk sallar ta samu karbuwa shi na za ta samu shiga wurin Allah don an ce ranar lahira bayan duk wanda ya musulmi ya zo mumini farkon abin da za a bincika cikin aikin shi ne sallah in aka samu sallah ta zo cikakkiya to shine zai ba da daman a binciki sauran ayyukansa in aka samu sallah ba ta cika ba babu daman a kalli ai sauran ayyukansa an san ba za su cika ba to shine hadisin fi salati kenan sa'annan wannan hadisi da yake magana shine ake cewa hadisul uraniyina waɗansu mutane ne suka zo daga ukuli da uraina kabila ce guda biyu cikin kabilun larabawa da ukul da uraina sai suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani suka ce suka musulunta da suka zauna a madina sai yanayin madina bai karbe su ba sai suka kamu da cuta a cikin sai manzo Allah ya ce ku je can garken rakumma da ake kiwon rakumman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko baitul mali kenan ko inda ake kiwon rakumma sai manzo Allah ya ce ku je wurin su ku sha nonon dabbobi rakunma ku sha tsarin rakunma din sai sa aka ce tsarin rakun yana maganin kimje babban ciki yana maganin ciwon ciki da suka je suka zauna a ciki suka sha suka samu lafiya sai suka kace makiyaya suka sace dabbobin suka kace manzon Allah haka yi wa haka sai labari ya zo da safe manzon Allah ai ga al'amarin da ya faru waɗannan da ka tausaya musu kace su je a yi masu jinya su samu lafiya ɗin sun je sun samu lafiya suka kashe makiyayan suka suka sace dabbobin sai manzon Allah ya sa a nemo zuwa can kakan azhar ko da yamma sai aka samu zuwa can da azhar sai aka kawo sai manzon Allah ya ce a yanke hannayensu da kafafunsu inna ma da allazina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او كذا كذا كذا كذا الى اخر الايه sai manzo Allah ce a yanke hannayensu da kafafunsu a akasi sa'an nan yace a tsiyaye idanunsu a saka kusa ko karfe a idanunsu cikin wuta a tasmir kenan ko summila ko au summira sai aka tsiyaye idanunsu aka gefa su harra harra wata unguwa ce a Madina tana duwar wasu ce ciki tana da zafi الحرة أرض تعلوه الحجارة السود harra sharqiyya akwai harra sharqiyya akwai harra garbiyya in ka tafi daga masallacin ma'aiki in ka karkato wurin ijaba kana tafiya sama sama sai ka je al harra sharqiyya kenan sa'annan can bangaren kuma harra sai aka kai su harra aka je aka zubar da su suna jin kishi ruwa suna cewa a ba su ruwa su ya manzo Allah aka ki ba su ruwa har suka mutu shine yake an anas an karbo daga anas yake kadima unas min ukul wa uraina wayan su mutane suka zo daga ukul da uraina sai jawawul madina sai yanayin madina bai dace da su ba suka samu da rashin lafiya fa amarahum nabi sallallahu alaihi wasallam bi liqahi sai manzon Allah yake musu ku je wurin kiwon dabbobi akwai rakuma masu nono liqahin abinda ake cewa liqahi sune dabbobin da suke da nono suna shayarwa kenan wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha su je su rinka shan nonon su madarar sa'annan kuma su rinka shan fitsarin rakumi din fantala su sai suka tafi falamma sahu yayin da suka samu lafiya qatalu ra'iyan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai suka kace makiyayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wasaqun na'ama sa'annan suka sata suka kora dabbobin suka sata suka tafi fa ja'a al-khabaru fi awwal an-nahari sai kin farkon rana sai labari ya je ya je wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa ba'atha fi atharin sai aika yake aje a nemo su duk inda suke a kawo su wannan yana wannan yana yana har aka je aka samu su can zuwa tsakiyar rana falamma martafa an-naharu fi abihi sai aka aka kawo su fa amara kati qat'i aydihim wa arjulihim sai manzo Allah ce a yanke hannayensu da kafafunsu wa a a'yunuhum sa'anna aka tsiyaye idanunsu wa alqu wa ulqu fil harra aka jefar da su a cikin harra yastasquna fala yasquna suna suna jin cikin ruwa suna neman ruwa aka ci su ruwa su sha قال أبو كلابة سي أبو كلابة يتي فهؤلاء سرقوا وأنن وأنن سنساتا wa qatalu suka kisa wa kafaru suka bada yi imanin bayan sun karbi musulunci wa harabullah wa rasulahu suka yaki Allah da ma'aikinsa to Allah kuma ya zantar da hukunci a cikin cikin alqur'ani inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu أو يصلبوا أو أن تقطع إلى آخره haidai shi ne aka zantar musu da wannan hukunci shi ne abu kila bai ce kada ka yi mamaki ne yasa aka yi musu haka wa'annan sun yi sata suka kashe suka yi kisa suka yi kisan kai sa'annan suka yi rija mutum ya rija yi hukuncinsa ba da imanin wa harabu wa rasulahu suka yaki Allah da ma'aikinsa to me za a yi musu hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka musu kenan dan ko da wannan aya ba ta zo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ash-shari'ul adna Allah subhanahu wa ta'ala shi huwa ash-shari'ul a'la manzon Allah sallallahu alaihi yana iya kafa hukunci ba lallai sai mun samu hukunci cikin alkur'ani ba hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zantar yake ga hukuncin Allah shine hukuncin Allah don shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah yake wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال أخبرنا أبو التياه عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابد الغنم to ga wata riwayar kuma an karbo daga Anas yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin a gina masallaci yana sallah a garkin dabbobi sauran dabbobi makai ne awaki raguna ne da eh, shanu ko menene barkin su manzon Allah yakan je salla a wurin kafin a gina masallacinsa ma'ana waannan wajeje tsarkaka ne ne ina ma'ana cewa yin sallah wurin ta yi inganta ma'ana fitsarin rakumi saniya rago akuya waɗannan abubuwa har da doki waɗannan fitsarin ba na ba باب ما يقع من النجاسات في الثمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريح الميتة وقال الزهري في عظام الموتى في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويجهنون فيها لا يرون به بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج ما بينك بيان ابن abin